Wannan matsalar dai ta zama abin damuwa yadda wasu ke kallon hakan a matsayin rashin ilimi ko rashin sanin ya kamata ko kuma rashin bin dokar ƙasa da na zaɓe. Jami'a a sashen yaɗa labaru na hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC Zainab Aminu Abubakar ta yi mana karin bayani game da dokar hukumar wacce ta yi haramcin ta da zaune tsaye a lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen. A duk wanda aka kama yana tunzura wasu akan wani ɗan takara ko wata jam'iyya ko kuma yana nema ya sauya musu ra'ayi ko kuma yana magana da kalamai na ɓatanci ko na neman masifa ko neman ta da zaune tsaye a lokacin da ake gudanar da zaɓe za a hukunta shi hukuncin kuma ita ce naira dubu ɗari biyar ko kuma zama wata goma sha biyu a gidan yari idan aka kama wasu 'yan ta'adda ko wasu gungu na mutane sun zo sun ɓata kayan zaɓe sun lalata shi sun kawo hargitsi a lokacin da zaɓe yake gudana shi kuma zama ne na wata 24 a gidan gidan yari hakanan duk wanda aka kama sun zo sun ɗauki ma'aikatan zabe ko kayan zaɓe za a ci taron shi naira miliyan ɗaya ko kuma shekara uku a gidan yari baya ga dokar zaɓe akwai kuma dokar ƙasa da ta yi magana akan irin wannan laifi kamar yadda mai sharhi kan lamuran shari'a dimokuraɗiyya da kuma diflomasiyar duniya barista mai nasara koga umar ya bayyana dokokin mu na penal code da dokokin mu na criminal code sun yi tanaje-tanaje mai dama kuma sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin najeriya Najeriya ya fito da kurumi mai girma wanda yake komin girman laifin mutum za a iya hukunta shi a nan wurin laifuffuka wanda suke sun shafi ka haɗa mutane ko ka yi gurɓata zukatan mutane domin su tada husuma ka yamutsa hankalin ƙasa duka waɗannan karan tsaye ne ga sashe na 21 da sashe na 23 da sashe na 24 na tsarin mulkin Najeriya inda muke samun matsala shine muna samun rauni wajen gurfanar da waɗanda suka yi laifi musamman ma an muka la'akari da hurumin doka zaɓe da ya ce hukumar zaɓe take da nauyin gurfanarwa masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ɗora alhakin hakan kan 'yan siyasar ƙasar inda ya ce rashin siyasar aƙida ko manufa da son zuciya na daga cikin dalilan da ya sa 'yan siyasa a Najeriya ke amfani da 'yan ta'adda a lokacin zaɓe. Duk wanda yake a siyasar aƙida to dama shi akwai abin da yake talla wanda kuma so yake mutane su karɓa ba wai yana neman dole sai ya je ya samu wannan mukamin ba. To yanzu an watsar babu aƙida sai maganar san kai su kansu 'yan siyasar da suke yin wannan ta'addancin ba san ƙasa suke ba haka zalika wanda ake biyan su yi ba san ƙasa suke ba a nasa bangaren mai sharhi kan lamuran yau da kullum aliyu shamaki ya ce ba za a samu gyara a demokradiyyar najeriya ba har sai hukumar zaɓe ta jajirce wajen tabbatar da doka akan masu tunzura mutane wurin ta'addanci da gasar zubar da jini a lokacin yakin neman zaɓe kamar abin da ya faru a kano a zaben alhassan doguwa da irin wanda ya faru a jihar bauchi aka samu rayuka rayukan mutane aka harbe su ya zama na hukumar zaɓe ta zama ba ta cewa ufan to zai zamto kamar ya zama gadar wa ɗan siyasa ne amfani da makami ya ci zaɓe kuma wannan shine mummunar ta'ada da idan ta shiga cikin siyasar najeriya nan gaba kaɗan siyasar ma za ta zama sunan ta banga tukun a ci mulki za a iya cewa an gina najeriya akan dokoki sai dai ƙasar na fuskantar kalubalen rashin bin doka da hakan ke haddasa matsaloli a fannoni da dama wajen tafi da ƙasar hawa umar muryar amurka Amurka daga Abuja, Najeriya.